ni da nake gaya muku wallahi Allah ne ya kwance ni a cikin kurkukun da aka kai ni babu wani mutum ɗaya da ya taimake ni in ba Allah ba saboda haka ana ɗaliƙun rahman dan uwa mai kallo da sauraro yau za mu ba ku kissar ɗaliƙun rahman me ake nufi da ɗalikun rahman wanda Allah ya kwance shi daga kurkuku tawo ka ji kissan nan tawokaji yaya ya yaƙi ni Allah ya taimake shi dan uwa ina wanda yake a kurkuku an kulle shi ina wanda ake cewa za a zo a karɓi bashi gobe bai da kuɗin ina wanda za a tashe shi daga gidan haya ya rasa yadda zai yi ina ina ina ina ina ina maza maza ka tawo dan uwa zo ka ji addu'ar da dalikun rahman yayi Allah ya kwance shi daga kurkuku an rawaito daga Hassan albasari Allah ya kara masa yadda Hassan albasari yake cewa na kasance biwasida menene alwasit wani gari ne a cikin Iraki sai na ga wani mutum kamar an tono shi daga cikin kabari sai nake cewa da shi ma da haka ya hada ya kai wannan mutum me ya same ka ne ya na ganka fitu-fitu ya na ganka jikinka kura ya na ganka duk gashi jikinka kai a firgice kake sai wannan mutum yake cewa uktum alayya amri kai uktum alayya amri kai kawai akan al'amari na yi shiru kawai ai baka sani ba Hajjaji ne ya kulle ni Hajjaji bin yusuf thaqafi wannan din nan da ya ta karkashe sahabban manzan Allah wannan din nan da ana maganar yayi wahalar a mulkinsa ya ce Hajjaji ne ya kulle ni shekara uku fa kuntu fi halin na kasance ina cikin mafi adyaq kuncin hali wa aswa'i aishin mafi munin rayuwa wa akbahi makanin wato mafi munin wajen zama amma duk da haka ina zaune na yi shiru na haƙura na mai da lamari na zuwa ga Allah jiya ina zaune tare da yan uwana yan bursuna sai zabaniyawa suka zo suka ɗibi wasu tawagan mutane suka fita da su faduri bat riqabuhum subhanallah Taki aka kashe su kurkuku ta ɗauka cewa an kashe su gaba ɗaya amma me ya faru fatahaddatha zabani zabaniyati sijni anna gadan satudrabu unqi zabaniyawan kurkuku suke ba da labarin cewa gobe ni za a ɗauka layi ya zo kaina ni za a kashe fa akhazani huzunin shadidun sai wani bakin ciki ya kama ni hankali na ya tashi wa buka'un mufridun kuka nai ta kuka nai ta kuka nai ta kuka tunda naji wannan maganar nake kuka wa ala lisani kawai sai na ji harshe na Allah ya saka min wata kalma a harshe Allahumma shtadda durru wa fuqida sabru wa antal musta'an sai na ji harshe na yana faɗin wannan kalmar Allahumma shtadda durru wa fuqida sabru wa antal musta'an Allahumma ya Ubangiji ishtadda turu. cuta fa ta yi tsanani gobe na ji sun ce za su kashe ni ya Allah wa da sabar. hakuri na ya gaza na gaza fa yanzu na yi raki na rasa yadda zan yi na ji da na za a kashe ni ya Allah wa antal musta'an Allah kai ne mai taimako antal musta'an kai nake nema ka taimake ni ya Allah yana cikin haka kawai sai ya wani yanayi shu sun mazhaba min al-layli aktharu bayan dare ya dan tafi fa akadani gashiyaton sai wani gashiya ya dauke ni kawai wani dan bacci bacci haka ina wa ana bainal yaqdani wan na'imi ni ba a bacci nake ba ni ba a farke nake ba idh atani atin kawai sai naji mai zuwa ya zo min fa qala li sai ya ce dini kun fa salli rak'atayn tashi kai sallar raka'a biyu thumma qul sannan in kai sallar raka'a biyu ka ce ka karanta wannan addu'a ya man la yashghaluhu shay'un an shay'in la ilaha illa Allah ya man ahaba ilmuhu bi kulli ma dhara'a wa bara anta al alim bi khayfiyat al-umur wa muhsi wasa'is as-sudur anta bi manzilil a'la وعلمك محيط بالمنزل الأدنى تعاليت علوا كبيرا يا مجيث أجفني يا مجيث أجفني يا مجيث أجفني وفك أسري واكشف ضري فقد نفد صبري yana faɗin wannan addu'a me ya faɗa bari mu faɗa faɗa da hausa abinda addu'ar take cewa ya ya shiga yashgaluhu shay'un an shay'in ya sarkin nan da babu wani abu da yake shagaltar da shi daga barin wani ya man ahaba ilmuhu bi kulli ma zara'a wa bara ya wanda ilminsa ya kewaye duk abin da ya halitta kuma ya kaga an alimu bi khaifiyatil umur kai ne masani bi khaifiyatil umur daga boyayyun abubuwa wa muhsi wa sa'isa suduri ya mai kididdike waswasin zukata anta bi manzilil ala ka kasance a masauki na madaukaki wa ilmuka ilminka kuma muhiqun bil manzilil adna ya kewaye masaukan nan na kasa alaita uluwan kabira ka ɗaukaka ya ubangiji uluwan kabiran ka ɗaukaka ka buwaya babu na samanka ya mugithu a gizmi. ya mai taimako ka taimake ni wa fuka asiri ka kwance ɗaurin nan da aka yi mu wa kashif durri ka yaye mu wannan rashin lafiyar tawa faqad nafida sabri ubangiji haƙuri na fa ya kare wannan addu'ar aka koya masa a mafarki yana jin ta kawai sai ya farka sai ya tashi sai ya alwala sai ya salla raka biyu kamar yadda aka gaya masa a mafarki sai ya ambaci Allah madaukakin sarki a cikin abin nan da ya ji a wannan gyangyaɗi da ya wata kalma ba ta subuce masa ba jama'a masu kallo da sauraro kar ku manta kuna kallon tashan nan ta International Islamic Medicine and Clinic ga wanda ya zama farkon shigowa to a ka'ida ya danna subscribing ya danna liking ya dan samun bidiyo da ya kama da haka sannan akwai magunguna wanda muka tanada rukuya ce ga masu fama da matsalar shedanu masu fama da matsalar sihiri masu fama da matsalar abin da ya shafi kambun baka an tanaji magani haɗaɗɗe gwajajje wanda aka yi shafi a sunnar manzon Allah don taimakawa bayan Allah ga abin da ya shafi matsala ta aljini dukkanin mutumin da yake da bukata to zai yi magana za mu taimaka masa duk inda yake a kai masa wannan magunguna da suka shafi sihiri in dai magana aljani ne to an gama sai dai wani abu insha Allah Nambobin waya domin karɓar taimako sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya. Bawan Allah na ya ce da Hassanul Basari bayan na ji an gaya min wannan maganar ina ɗan gyangyaɗin nan na tashi na yi alwala na yi sallah raka'a biyu na karanta wannan addu'o'i wata kalma bata ce min ba sai yake cewa fa ma tammal qawlu ban game wannan maganar ba hatta sa'adal qaidu min rijli kawai sai na jin marin da ke kafata kirulum Allah ya kwance shi wa nazartu ila abwabi sijni sai na kalli kofofin kurkukun nan fara'aituha kad futihat sai na gan su kawai an bubbude mun su fa qumtu sai na tashi fa kharajtu sai na fita walam ya'taridni ahadun ba wanda ya tare gabana ni ban ga wasu zabaniyawan kurkuku ba ban ga kowa ba kawai ba kowa na fito to fa ana wallahi daliqur rahman ni da kuke gani na Allah ne ya kwance ni hajjaju ba shine ya kwance ni ba hasanul basri yana jin wannan magana sai haka ya girgiza kai a aikace yadda Allah ya taimaki wannan bawan Allah shikenan hasanul basri sai ya tafi a ah, maka daman tafiya zai ya gamu da shi saboda haka duk wanda yake cikin bala'i ko cikin tashin hankali ko an kulle shi ko ma wani irin bala'i yake ciki in ya karanta wannan addu'ar Allah zai taimake shi ɗaliban ilimi mai son ganin irin wannan kisa ya duba al-mustadraf juz'i na biyu shafi na ɗari da hamsin ko ya duba addu'a salihina na sheikh abul fida muhammad east muhammad arif wanda ya masa takhariji ya masa taliki Sheikh Ahmad Mustapha Al-Qasim al shafi na hamsin ɗaya zuwa hamsin Jama'a wanda ya ji daɗin wannan addu'a ya yaɗa ta sunana Hafiz Muhammad Shuwaki Kano, Najeriya, Assalamu alaikum.